yake dai littafin za a iya dangana mun shi dan saboda duk maganganun da ke cikin nawa ne asalin littafin ya samo asali ne a farko akwai lokacin da aka danyi ambaliyar ruwa din nan a nan gare shekaru uku ko hudu da suka wuce ko to lokacin mun yi latta a nan masallacin wanda take magana akan ibtila'i yadda Allah ke jarrabar bayi da dalilan da ke kawo ibtila'i da kuma hikimomin da ke ciki da yadda ya kamata mu fuskanci duk abin da Allah ya jarrabe mu da shi lacca mai tsawo kila waɗansu sun manta to wannan dan uwa sai ya rubuce ta gaba ɗaya a rubuce sannan kuma da kuma tambayoyi da ya masu muhimmanci kan abin da ya shafi tauhidi rukunan imani rukunan musulunci alaka tsakanin rukunan imani da na musulunci alaka tsakanin al'islam da da tambayoyi dai a cikin tauhidi masu matukar muhimmanci shi ma a kasir muka yi duk sai hada sai rubuce su da hada sai rubuce shi kawo bisa ga cewa ya kamata a buga shi ya zama littafi na karanta shi gaba ɗaya ne dukkan gyare-gyaren da ya dace saboda haka sai aka buga shi ya zama littafi to kaga ta fuskar dukkan tunanin da ke cikin littafin dai tunani na ne da kuma bayanai na amma wanda yake da falalaci ne rubuta shi ne dan uwa mala amina Abubakar Gwardu in ban na faɗi sunan daidai da haka kuma littafin shine aka kawo wanda ake ah, ina jin jiya an sayar da shi yau ma haka dan waɗansu yan uwa ne suka kawo daga Kano kan cewa daga nan kuma za su wuce wani wuri suke magana cewa duk wanda yake da bukatan ya dai daga yau dai shine rana ta karshe da za su sayar da littafin a kofar masallaci duk wanda yake da sha'awa zai je wurin sai saya wannan yake cewa akwai hadisi daga Abdullahi eh, daga Abdullahi bin Zaid cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wani ruwa daban banda wanda ya shafi kansa ya zo ya shafi kunnensa daban wannan hadisi da aka ruwaito aka ce bai haƙi ruwaito sai aka ce amma muslim ya ruwaito shi da cewa annabi ya shafi kansa da ruwa wanda yake ba shine ragowar na hannayensa ba wannan duk nan cikin ibn hajar sai cikin bulugul maram ibn hajar ya kawo shi a hadayen bambanta ba sai ya ce da ya kawo wannan karshe ya ce wa huwal mahfuz abin nufi hadisin bai haƙi na cewa annabi ya zo shafar kunne sai ya ɗebi wani ruwan daban na shafar kunne ya taɓa hannunsa da shi daban banda wanda ya shafi kansa haka wannan riwaya ta ce to wannan riwaya da bai haƙe ruwaito haka ya ce amma a cikin riwayar muslim abinda hadisin ya ce annabi ya shafi kansa da wani sabon ruwa ba ragowar na hannunsa ba wato ba ragowar na hannunsa ba wajen me wajen wanke hannaye zuwa nirfa kai da zai shafi kai sai ya taɓa wani daban sai ibn hajar ya ce wannan ruwayar ta ƙarshe ita ce wadda aka haddace daidai watan ta farko kuskure ce kaga wanda suke cewa tajridul ma ilahuma suna kafa hujja da wacce ruwayar ita kuma ruwaya ce zaifiya hadisin ba cewa ya annabi ya shafi kunnensa da sabon ruwa ba wanda ya shafi kansa da shi ba abinda hadisin ya ce kamar yadda mahaddata suka haddato shi annabi ya shafi kansa da wani ruwa ba wanda ya wanke hannayensa da shi ba shikenan kaga wannan da bari shafar kai muke magana cewa dama ruwan da ka shafi kai da shi da shi zaka shafi kuri wannan kuma yake cewa an yi maganan kan cewa mutum zai iya yin liman zai iya yin sallah a bayan bawa ka faɗi wannan magana kace dukkan mutumin da ya halatta ya sallah shi kadai in dai sa shi kadai in yayi ta inganta to to in aka in yayi limanci ma kuma limancin sa ya inganta to wannan ya hada har da mutumin da yake da salisul baul kenan tunda shi ma in yayi sallar shi kadai ta inganta to kenan in yi wa mutane limanci ya inganta wannan tambaya ce mai kyau abinda kawai ka faɗa ba daidai ba da kace na ce a'a na ce malamai sun ce ani ba da su cewa cikin musulunci ba karanta wani ke ba abin da aka ce yawwa malamai ne suka kawo ka'ida su na cewa duk wanda ya sallah in dai ya sallah shi kadai ta inganta to da haka in wa mutane limanci ma limancin sai ya inganta ba ka da daman ka ce ai limancin sa ba za a bi shi sallah ba to yanzu sai mu tambaye ka in yi shi kadai sallah ta yi in ka ce eh shi kenan to nan wurin kaga bawa zai iya limanci yaro wanda ba baligi ba zai iya limanci fasiki zai iya limanci domin dukkan waɗannan duk wanda ya sallah cikin su shi kadai in dai ya cika sharuɗan sallah ai ta inganta to haka kenan in yi limanci sallar duk wanda yake bayan sa ta inganta mai salisul bol da ka kawo tambaya ce muhimmiya kwarai da gaske mai salisul bol fi haƙƙi huwa kaga in yi sallah shi kadai ta inganta to da haka duk wanda ya sallah bayan sa shi ma sallarsa ta inganta abinda malamai suka ce shine ba za a sa shi ya zanto limami ratibi ba na yau da gobe duba da larurarsa limamin yau da gobe suka ce ba za a saki ba shi ma sashi din suka ce kar hanci ne ba sa suka yi haramun ba ko bai fahimci wannan matsala da kyau to wannan shine za a magana game da wannan ko ansa game da wannan eh mace ta yi mai dawa to in ce wa yan mata yan wanta iganci limanci ya halatta akwai wata tambayar na'am bismillah ina zuwa ina zuwa kanka wanda bai samu me ba eh dangane da akwai hadisi da suka yi magana kan zinari mata kuma wanda suka ko kuma suka hana to gyale ta wannan tambayar ba yau ba tana da lokacin ta insha Allah na'am a mafi kyau dukkan addu'a da aka ce annabi ya ce kai za ka yi ne da larabci in mutum baya iya ne da larabci sai ya faɗa da yarensa ya halatta addu'ar dai ibada ce ko da wani yare aka yi ta amma mafi kyawun al'amari shine ka yi ta cikin larabcinta na'am rigakafi ya halatta duk addu'o'in da suke magana kan isti'aza suna nuna

don haka ko da ba ta da a da ma da tambayar ka ta karshe ita ta fi muhimmanci sama da ta farkon da haka ita zan ansa cewa mutum ya halatta don kwaɗayin ya samu mutane na gari su yi masa sallah kafin ya mutu ya wasici cewa ko da ya mutu da Allah a nemo su malam wane da wane su yi masa sallah waɗansu mutane da yake kyauta da so gare su ya halatta musamman idan ana raye gari a cakuta tsakanin mutanen kirki da ba na kirki ba tsakanin masu bin suna da masu bida'a kai wasici cewa ga iyalin gidanka ko da na mutu a nemo al'umma daga masallaci kaza ko unguwa kaza ko wuri kaza su zo su yi min sallah wannan wasiya ce mai kyau mutum zai iya yanta kuma lallai duk wanda ya wannan wasiyar iyalansa su yi kokari su zartar da ita inda gari duk sunna ne kowa ko alal aqalli 70 80 cikin 100 duk ahlus sunna ne kaga an rinjaye bid'a ba bukatan sai ka ce malam ba da malam wani amma in gari ya zanto a cakuɗa ke ga sunna ga bid'a ga sunna ga bid'a to lalle ka nemi ahlus sunna kuma wannan shine amfanin mutum ya rinka zuwa cikin mutanen kirki su san shi dan in ma an ce wani ya rasu kowa ya je eh, na san shi ya je masa sallah din amma idan mutum ya fahimci suna yana bi shi kadai bai shiga cikin taron jama'a ba kaga mafi karanci zai hasaran sallan mutanen kirki gare shi in bida su taru su bubbuga sallah kan ka su iya ba kaga mutum ya hasara mai yawan gaske gashi ko annabi ya ce dukkan wanda ya mutu aka samu mutum arba'in da ba sa shirka ai wannan ba karamin sharadi ba ne ba arba'in da ba sa shirka suka yi sallah suka roƙi ceto cewa ya Allah ka tsamar da shi daga wuta Allah zai basu eh to ka ce an samu mutum sama da bara bayan sun yi masa sallah to amma da aka duba mutanen sun fi arba'in yawa an dai samu arba'in wanda ba sa shirka shi ma ya shiga ciki to in ce maka me ya shiga ko bai shiga ba ya zama gwaranci kenan wannan ka yi hakuri saboda galibin tambayar ka kwana uku a jere galibi irin wannan ce yasa na dan ka fama haka ka yi hakuri ni ma jurewa ne shi ma ka jure haka